Yadda hanyoyi ke cunkushewa musamman ma a mashigun Abuja, wanda ya kara ta'azzara da kafa shingayen bincike biyo bayan tashin bama bamai a nyanya da ke kudu maso gabashin Abuja. Wannan hanyar dai ita ce fitacciya da ta hada Abuja da jihar Nasarawa da duk jihohin da ke arewa maso gabas. In ma dai ba a kawo batun ta nan ne kaɗai hanya shararra zuwa Filato da Benue ba. ministan abuja bala muhammad ya ce za a kaurar da tashar motar nyanya da rage cinkoson jama'a da ke kawo matukar tafiyar hawainiyar motoci Wannan hanyar dai da ke waje da Abuja ta ratsa maraba da ɗimbin ma'aikatan Abuja ke zama saboda gujewa tsadar hayar gidaje a cikin gari. Wannan anguwar dai na cikin jihar Nasarawa ne inda gwamna alma Almakura ya yi alwashin kammala wata babbar kasuwa don kawar da 'yan kasuwar da ke cunkushe gefen hanyar. Eh, a yi ɗaya daga cikin abubuwa da ya sa muka ƙarfafa tunaninmu kan kammala wannan kasuwa shine tausayawa da muke yi ma 'yan kasuwa ƙanana wanda suke baza kolinsu a gaban hanya. ba inda za su je kuma yau a tashe su gobe a basu jibi a tashe su wani ma daga tashi da komawa jarin su yana karyewa shi yasa muke so mu wannan na musamman wayanda suke dan karfi da za su iya karban shaguna su ɗauki wayannan su yi wanda kuma ba su nan da shi yanzu muna nan muna ba su taimako ta yanda za mu gina gada inda su ma suna da ƙoƙarin kansu wanda suka fara gine-ginen shaguna na ƙananan 'yan kasuwa gwamnati kuma da karshe za ta kara musu taimako ta yadda 'yan ƙanana marasa karfi za su yi kasuwancin can wanda suke da kuma hali da za su iya karɓan haya na manya-manyan shaguna su zo su yi idan aka yi wannan kasuwanci zai inganta na biyu kuma halin yanayin ƙasa da da muhalli zai tsafta ba tare da an sami cinkoso da wani damuwa da ke damun mutane masu wuce wannan hanya ba. Hakanan ma abota manyan tashoshi da ke kawo fasinjoji Abuja daga arewa maso gabas na nana ta tabbatar da direbobin su na bin ka'ida bisa hanyar. Mai gana Lamido na daga shugabannin manyan kamfanonin sufuri da ke bin hanyar kullum. Muna jan kunnen direbobinmu su riga kula da fasinja da suka ɗauka kada su je su jawo abin da zai kawo hatsari to wannan motocin da gwamna ya auna mana guda hamsin din nan sai da aka riga ka samu su abin da kira speed limiting device wanda duk yadda direba ba ta wuce kilomita 120 a cikin sa'a ɗaya ba saboda haka duk gudun da zai ba ta wuce wannan ba direbobi mu riga mun sa musu ka'ida dama ba za su wuce wannan speed din ba ko da ya so ya wuce ma mota ba za ta wuce ba to wannan gaskiya yana cikin irin matakai da muka dauka domin a samu kiyaye hatsura kan hanyoyin mu da kuma fasinjoji mu abin da ake bukata a tashi daga point A zuwa point B a cikin lafiya da kuma nishaɗi. Wannan hanyar dai saboda yawan jama'a a cunkushe take kusan kowane lokaci a wuni ga babura barkatai da ke jigilar jama'a naira ashirin zuwa talatin a tsawon kilomita ɗaya. Nasiru Adamali kaya murar Amurka daga Abuja.